الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله سبحانه وتعالى kamar yadda aka yi bayani wannan babura za a amfani da su wajen ilimantar da manoma a wayan wanda manoma kai domin san aikin noma domin su ne masu yin noma saboda haka mun ɗauki masu koyar da aikin noma mun ƙara wasu ilimi yadda ake noma noma kuma fanni daban-daban kamar da aka fi ƙungiyoyin manoma daban-daban amma waɗannan ma'aikata da aka ɗauka an ɗauki ma'aikata wanda yake sun saba da zaman karkara sun saba hulɗa da manoma kuma suna da haƙuri da za su yi aiki da manoma suna kuma da jajircewa da za su yi aiki da manoma domin kamar yadda muke faɗa muna korar dillalan noma domin su kawo su ba mu wani mai hulɗa da manoma kai tsaye to saboda haka wannan ma'aikata na masu koyawa masu noma aikin noma da sunan Allah hana wata alam mafi ba ta wannan wani kuɗi na babur inda za ka amfani da su a cikin ƙauye daga wannan ƙauye zuwa wannan ƙauye daga wannan gona zuwa wannan gona daga wannan manomi zuwa wannan manomi inda manomi yake wuni a rana rana na bukansa sai ma haka za ka wuni a gona rana na bukansa babban manomi matarsa ta kawo masa abinci daga gida ta kawo gona to idan ya ce bismillah kada ka kan kame shi ka je ka zauna ku ci abincin nan tare idan kuma ka kawo fura da nono kowa uba ke kai ka je ka sha kai ma magani ne sosai da sosai